innahal hasanatu was-sayyi'at annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wa alaihi daynun wanda ya mutu akwai baci a kansa bai biya ba falaisa samma dinarun to a can babu wani dinari ma'ana can yana nufin kiyama a can babu wani dinari wala dirhamun babu wani dirhami walakinna al hasanatu da ke wurin aiki ko in ta yi kyakkyawa a ɗauki kyakkyawa a biya mutane bakin da kaci in ba ka yi kyakkyawa ba a ɗauko mummunan da suka yi a ɗora kan amma ba a karɓar dinari ko dirhami a wajen ba a karɓar kuɗi a wajen wannan hadisi imam al-hakim ne ruwan Toshi, wasu ya lahu shi ne ma ya kawo wannan jerin hadisin kamar yadda muka karanto shi wa ibn majah haka imam ibn majah ya ruwaito hadisin wa ahmad da imam ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal min tariqain an ibn umar ya kawo shi hadda sanadi guda biyu daga abdullahi dan umar wal awwal sahihun kama qala hakim wa wafaqahu zabi wa thani hasan kama qala munzir a takaice da hadisi na da ake iya kafa hujja وروى الطبراني في الكبير إمام الطبراني يروي أتكين الموجم الكبير بلفظ يروي دون حديثي دون لفظي كما هكا النبي صلى الله عليه وسلم الدين ديناني faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fa dhaka alladhi yu'khadhu min hasanatihi laysa yawma'idhin dinarun wala dirhamun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ad-dainu baki iri biyu ne faman wanda ya mutu yana mai niyyar biyan bashin da ke kansa sai dai bai samu halin ya biya ba Allah ya ga daga sai kake yi kana damuwa kana tunanin ya zaka ka biya har sai mutuwa ta zo baka biya ba annabi ce fa ana waliyi to wannan na ji masa na ji ɗauki lamarin sa in dai akwai niyyar biya annabi ce to wannan na ji na gani wa mamma to huwa la yanwi qada'ahu wanda ya mutu ba shi da niyyar biya yana ganin kawai ya cinye lesa na bin ummi da safiyar kamar yahudu suke cewa kamar yadda yahudu suke ta ba komai dan mutu dukiyar wani ba komai to an zai yi ba za fa zalika yi zaka allazi hasana da yi to irin wannan shi ne za a ɗauke ladaddakin sa na kyawawan ayyukan da ya a mutanen da suke suke suke masa bashi laysa yawma idhin dinarun wala dirham a wannan rana fa babu wani dirhami babu wani dinari abin da kenan shine al-hasanatu wa sayyi'at shi ma na hadisi ne ingantacce wa qala jabir bin abdullah radiyallahu anhuma jabir dan abdullah Allah ya kara masa hidayati lamma hadara uhud da'ani abi min al-layli فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فقضي واستوس بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل الحديث أخرجه البخاري wannan abin da yasa ya kawo wannan hadisin yana so ya nuna mana in mutum na jin tsammanin mutuwa tana kusa to ko da shi baya da abin da zai biya bashin ya halatta ya tsora nauyi ga wakilansa ƴaƴansa ko magadansa cewa akwai baki a kaina ko da na mutu ban tashi ba to da Allah ka daure ka biya mun yanzu dai ba da abin da zan biya amma a matsayin kan dan uwa a matsayin ka da wa na nabi na baki ka daure ka biya mun mutum ya halatta yayi wasi da wannan kai kuma da ka dora ma nauyin in kana da hali din ya kamata ka biya din ka samu lada kai ma akan haka ka sauke masa nauyi bai je lahira da nauyi ba ina fatan kun fahimta shine abin da hadisin zai karantar da mu Jabir dan Abdullahi ke cewa lamma hadara Uhudun yayin da lokacin ya ka kodi ya zo da ani azni min al-layli mahaifina ya kira ni da daddare ana gobe za a tafi yaki fa kana sai ya ce da ni ma urani illa maqtulan fi awwal man yuqtalu min ashabi rasulullah bana bana yawa kana kowane tsammani fa ina cikin gawar farko cikin wanda za a kashe gobe wannan shine tsammani daga kaina in ji baban jabir bin jabir bisa ga dukkan tsammani gobe ina cikin saman farko na waɗanda za a kai cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka a baya na ba abinda na bari wanda nake ganin muhimmanci irin ta zaira na rasulullahi in ta cire ran manzon Allah to kai ne abu nabi mai muhimmanci a baya na ba wanda nake tunani sai kai wa inna alayya dainan to lalle fa akwai baki a kaina faqadi in har na mutu gobe to lalle ka biya wannan baki wasauti bi ikhwatika khairan yan uwanka kuma to ka rinka yi musu wasiki na alheri ka zauna lafiya da su yanyanka da kannanka uban ke nake wasiki ga dan uwanka dan nan ba asbahna jabir yace sai muka wayi gari aka tafi hudu fa kana awwala tafsirin sai sun ko ko ma'ana dai a shahid a cikin hadisin lokacin da duk kake tsammani wa kanka cewa kila wato wannan rikin lafiya ba zan kai labari ba to inda ba a kanka ya halatta kai wasiki ga wani ka cewa ya biya kuma lokaci ne na yin wasiki ina ba za mu fahimta wannan kina tun da hadisin ke nuna a sarda bukhari hadisi ne da imam bukhari wato ainihin ya ruwaito shi abu na biyar wanda da shi za mu tsaya ولا بد من الاستئجال بهذه الوصية حديث بايا من سي إن متمنا ده هكي يبيع إن ما بايا ده أبن ده بيع يوسيتي ده أبيعه to wannan wasiti da za ka yi shin da farkon rashin lafiya ta kama ka za ka iya yin wannan wasiki ko kuma za ka tsaya ka saurara ka da rashin lafiyar nan ta tashi ba ta tashi wuce ba sai in kana tsammanin ba ta tashi ba ce sannan ka yi shine malai ce wala budda min al-istijal bi mithli hadhihi al-wasiya lalle ne ba makawa mutum ya gaggauta irin wannan wasiya wai ba sai ka tsaya komai ya kai kula ta kai bango ba kana ganin ka kwance a cikin halin lafiya kar ka ce sai in na ga ko na tashi ko wurin tashi ba tun da farko farkon al'amuran za zaka fara wasiya da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylataini وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ba hakkin mutum ne ba wanda yake musulmi wanda zai kwana har dare guda biyu wa lahu shay'un wa ko yana da wani abu yuridu an yusiya fihi yana so ya ba da wasiti cikin illa wa wasiyatuhu maktubat inda za su yi face sai wasiyata tana rubuta akan sa karkashin kulanka. ma'ana in har akwai wani abu a wurinka da kake son kai wasici da shi to bai kamata ba dare biyu ya wuce ba tare da kana janta da wasiya ba kana rubuta kana aje ta karkashin kulanka. shi ya tafi yawan wannan hadisin kowa ba da lafiya to ballan tana kuma gano cikin halin rashin lafiya ya san tonin ba mai aula kenan ko kana da lafiya ko kana da lafiya kai to ballan tana ba ka da lafiya ko kana da lafiya matuƙa akwai abin da ya zanto ka yi wasici ya kamata ka yi wasici a kanka ka yi wasici da shi to ya kamata ka da haka yana da kyau idan mutum yana da wani abu ko kana da kayan ajiya a wurinka da naka da wanda ba na ajiya ba ka rinka faɗa wa iyalinka ko wani wanda ka amince da shi in iyalinka ba su kai tunanin da ya kamata a ba su wannan ba ai ba da a ce mutum ya rasa amintacce a rayuwarsa ta duniya ya wani na mallaki kaza ko kuma yana da abu kaza abu kaza na wani abu kaza ba na bane ba abu kaza na suwa ne ko da dai ta yi halin kasancewa shi in ma baka baka faɗa ba ka rinka rubutawa cikin diary dinka abu kaza ta zo na rana kaza ga watan kaza ba na bane abu kaza na wani abu kaza a jiya aka bani abu kaza an ɗora mun nauyin in yi kaza abu kaza na wani ne abu kaza ba na ba na bane ba ya kamata ka rinka rubuta wannan kuma yau ana bi na bashi wani da wani suna bi na bashi kuma an yi lokaci kaza zan biya yi zuwa yau rana kaza na rubuta wannan wasiya ban biya ba saboda ko da na mutu ya kamata an biya su misali yana da kyau mutum ya rinka rubuta wannan a rayuwarsa yana kansa irin wannan hisabin yana kansa irin wannan kididdiga dan abin da za a yi maka da kiyama sai kake sakance lokacin kana yi wa kanka yanzu idan yanzu baka yi ba za ka je kiyama sai ka jawa kanka dogon lokaci ana irin wannan binciken ina fata an fahimta dan haka yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku kididdiga da hisabi tun kafin ranar da za a yi muku dan sai ku dade sai ranar da an zo dan da ka gama kanka komai tun a duniya sai dan shikenan mu ce ka tafi amma idan ka dauko kayan kirki kirki duk ka gama komai ba a tun wurin yanzu kuma nan dole sai an yi kenan ina fata an fahimta قال عمر قال ابن عمر عبد الله بن عمر yake cewa ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى suka wuce ni ba tun lokacin da na da zai annabi ya faɗa hadisin can na baya ba sai sai wasiya ta tana wuri na na rubuta ta kowane dare shi sai ya rubuta wasiya dan ya ji annabi ce ma haqqu mar'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatan inda rasi yake wallahi tun da na ji hadisin kowane dare sai na rubuta wasiya ta kowane dare sai na bada wasiya to a nan gurin ba za mu ce a kallafa ba kowane dare ka rubuta wasiya ba amma in ka rubuta ta jiya kuma har yau ba a samu abu da ya faru ai za ta iya wakilta ta jiya gobe ma har zuwa wata ba abin da ya faru kada nan za ta wakilta sauran sai dai in wani sabon abu ya zo su da ake maka kariya to sai ka shafe wannan ka riga ka san kariya a a'a wanda sabo ka dora kanka to kuma sai ka kara bayani ina ba ta fahimta to wannan shine sirar annabi sa kadan kenan daga cikin sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta tsara da mutumin da yake cikin halin rashin lafiya wannan hadisi rawahu shaykhani wa sahabu sunan bukhari da muslim da sauran malaman sunna guda hudun nan imamu tirmidhi da sai ibnu dawud abu dawud ibn majah suna suka rawaito wannan hadisi wa ghayruhum da wadansu ma wadansu daga cikin manyan malaman hadisi jama'a saboda lokaci sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya bamu lada kai wanda muka kuskure ko tun tuban harshe Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana ya da ya hana sallah wa sallah wa da cikin kan da cikin muslim kuma cikin littafin nan za karanta su a sun suna nan masu yawa a nuna cewa la ala wa la kar ku yi sallah akan gabari sannan kar ku yi sallah ku fuskanci kafa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tun da ya hana gina masallaci a kabari wanda ya nuna ya hana mai gina yin sallah kamar yanzu idan tariha ta ce ta haramta kisa abu sai ka zuka cewa wannan dabbar ta halatta to ya za a ci za a ci ta danya ne misali akwai dabbobin da shari'a ta hana a kai ta ce haramun da ya kashe irin wannan dabba sai malamai suka ce to haramun da ya cin wannan dabba ce me ne sun ga cewa Allah ya ce haramun ne shin Allah ya kasance ko annabi ya kasance cikin cewa dabba da za haramun su suka ce a tun ta dai Allah ya haramta a kashe ta ya nuna cikin haramun ne don ya za a yi a ce wannan dabba in ba a kai da